Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka yi farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 30 ga watan Janairun shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa majalisar wakilan najeriya a ta bakin shugaban kwamiti na musamman da ta nada domin ganin babban bankin najeriya ya kara wa'adin canjin kuɗi alhassan ado doguwa ya ce majalisa bata amince da karin kwanaki goma da bankin ya yi ba muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu yan hikaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sandan Isra'ila sun rufe gidan wani bafalastini dan bindiga a birnin Kudus jiya Lahadi. Kwanaki biyu bayan kashe mutane bakwai a wajen wata majami'a a daidai lokacin da ake fargabar barkewar zuma mafi muni da kwashe shekaru ana yi a birnin Kudus da kuma gabar yammacin kogin Jordan. Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya sanar da shirin sauƙaƙa wa 'yan Isra'ila daukar bindigogi bayan harin da aka kai kan majami'ar wanda shine hari mafi muni da aka kai kan yahudawa a yankin kudus tun shekara ta 2008 hakan ya zo ne kwana guda bayan wani mummunan farmaki da sojojin isra'ila suka kai a cikin shekaru a garin jenin na gabar yammacin kogin jordan a ranar asabar da ta gabata wani yaro ba falastini dan shekaru sha uku da haihuwa ya yi harbi kan wasu fararen hula 'yan isra'ila a birnin kudus inda ya jikkata biyu kafin ɗaya daga cikinsu ya harbe shi ya rauna tashi A jiya Lahadi mazauna wani ƙauyen falasina da ke wajen ramalla a yammacin gabar kogin Jordan sun ce wasu gungun mutane daga wani matsugunin Isra'ila da ke kusa da su sun kona wani gida tare da farfasa kofofi da tagogin wani. Ofishin jakadancin ƙasar China da ke Tokyo ya sanar jiya Lahadi cewa zai koma bayar da biza ga 'yan ƙasar Japan. matakin ya kawo ƙarshen wani mataki na ramuwar gayya da matakin da japan ta ɗauka na buƙatar gwajin cutar covid-19 ga matafiya da suka zo daga babban yankin ƙasar china inda adadin masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa daga yau ofishin jakadanci da ofisoshin china za su ci gaba da bayar da biza da suka saba ga 'yan ƙasar japan ji wata gajeriyar sanarwa ta yanar gizo da ofishin jakadancin ya fitar ba tare da yin ƙarin bayani ba. Ƙasar China ta dakatar da bayar da biza ga 'yan ƙasar Japan daga ranar goma ga watan Janairu bayan da Tokyo ta fara bukatar mutanen da suka iso daga babban yankin kasar da yin gwaji kafin tafiya da kuma bayan sun sauka. Har ila yau China ta dakatar da bayar da biza ga 'yan Koriya ta kudu saboda irin waɗannan dalilai a farkon wannan watan na Janairu. Ofishin jakadancin China a Koriya ta kudu bai ɗage dakatarwa ba har zuwa yammacin jiya Lahadi. Hukumomin Najeriya sun ce mutane ashirin suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a ɗaya daga cikin haɗuran wata babbar motar dakon kaya ɗauke da babbar kwantaina ta yi karo da wata motar safa ta haya a Legas. Hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Legas ko Lasma jiya Lahadi ta ce sun yi nasarar ceto mutane hudu bayan shafa sa'o'i hudu suna gudanar da aiki a Ojileba da ke yankin kudu maso yammacin jihar. Olifomi Oke tolu. shine sakataren dindindin na lasma. Um, um, uh, ya ce mun kammala aikin ceton mun kai gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki sannan ɗayar da aka ceto an kai ta asibiti inda take samun kulawar da ta dace za mu duba abin sosai za mu gudanar da bincike. Oke osanyi Tolu ya ce an cire shingayen da hukumomi suka ɗora a jikin gadar domin hana manyan motoci hawa ya ce 'yan sanda za su ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, Majalisar Wakilan Najeriya a ta bakin shugaban kwamiti na musamman da ta nada domin ganin babban bankin Najeriya ya kara wa'adin canjin kuɗi Alhassan Ado Doguwa. ya ce majalisa ba ta amince da karin kwanaki goma da bankin ya yi ba doguwa ya faɗa murya amurka cewa majalisar tana iya shigar da ƙara a kotu domin ta ga an tsawaita wa'adin canjin kuɗin fiye da watanni shida idan bukatar hakan ta taso wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta nada kan sabbin tsare-tsaren naira da manufar musanya naira ya yi watsi da wa'adin kwanaki goma da babban bankin najeriya cbn ya yi na musayar tsoffin takardun kuɗi shugaban kwamitin wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai alhassan ado doguwa ya bayyana wa muryar amurka cewa doka ta ashirin karamin sashi na uku hudu da biyar na dokar da ta kafa babban bankin najeriya bata ba da hurumin daukan wannan mataki ba gwamnan babban bankin najeriya da kuma bankin kansa cbn ba su ne suka yi kansu ba doka ce ta ƙasa ta yi su ita ce kuma ta ba su dama za su iya yin abin da ake kira canza kuɗi daga yanayin da suke ciki yanzu zuwa sabon tsari ko sabon salo wannan dokar da ta kafa su ta kuma ba su wannan damar ita ce a kashi na ashirin karamin sashe na uku da hudu da biyar ta ce babu wani sashe na wannan dokar da ya haramta amfani da tsohon kuɗi lokacin da aka canza shi har sai lokacin da ya kare don kansa babu kuɗi tsohon kuɗin babu shi a cikin tsarin kasuwanni da hada-hadar ciniki da ake yi. A nasa hangen, me zai sa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ki amsa kiraye-kiraye da aka masa daga 'yan majalisar ƙasa da kuma 'yan ƙasa da ke kudu da arewa gabas da yamma. Ado Doguwa ya ba da amsa cewa mu a fahimtar mu kamar ma akwai siyasa a cikin al'amarin mutumin nan ya taɓa yunkurin ya nemi takarar shugaban ƙasa a wannan tsarin da aka yi na jam'iyyar apc daga baya sanin cewar doka bata ba shi dama ya zama ɗan siyasa ba ya janye wanda wannan ya jawo masa matsaloli da yawa a tsarin aikinsa ma har waɗansu suke ganin ya kamata ma ya sauka daga aikin gwamnan babban bankin najeriya To menene bukatar majalisa a yanzu ga amsar da doguwa ya bayar? Mu matsayinmu a majalisa da kuma matsayina na shugaban wannan kwamiti da ya kamata ya daidaita abin da banki zai yi da abin da doka ta tanadar shine kawai a yi aiki da doka. Magana ya zo ya ce ya ƙara kwana goma ko kwana goma sha hudu sati biyu ba shine bukatar da doka take yi masa ba. ba kuma shine abin da mu 'yan majalisa muke yi masa ba kawai ga dokar nan baro-baro ga abin da ta faɗa kawai a aiki da ita. Wani mataki majalisa za ta ɗauka a kan Emefiele idan ya ƙeƙasa ƙasa cewa ba zai ƙara wa'adin fiye da kwanaki goma ba. ga abin da doguwa ya ce. Ba mu da wani mataki da za mu ɗauka illa matakai da shari'a da kuma tsarin mulki na ƙasar nan da dokokinmu na aiki na majalisa ya tanadar mana mu yi aiki da su shiki shine idan ya kekasa kasa bai zo gaban kwamiti ba to tabbas ranar litinin mai girma shugaban majalisa zai sa hannu akan takarda ta waranti waranti da za ta bawa babban shugaban jami'in 'yan sanda na ƙasa wato inspector general of police iko na ya kamo shi ya gurfanar da shi gaban kwamiti domin bai fi karfin doka ba A jiya Lahadi ne, gwamnan babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin canji zuwa ranar goma ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki bayan ya je har daura inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kuma da a gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da murya amurka daga nan birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya wasu har-hara da aka kai a ƙauyukan gabashin congo ke dangantawa da 'yan tawayin adf da ke da alaƙa da ƙungiyar is ya yi sanadin mutura akalla mutane sha biyar jiya lahadi kamar yadda jami'an yankin suka bayyana waɗannan kashe-kashe na baya-bayan nan da yana zuwa ne mako guda bayan wani hari makamancin wannan da ya sanadin mutuwar mutane fiye da ashirin an kai har-harar lokaci guda a wannan lahadin tsakanin karfe hudu na safe zuwa biyar na safe a ƙauyuka uku in ji diodine malangai malangai ya ce da kamfanin dillancin labarai na afp cewa a ƙauyen manyala mun gano gawarwaki bakwai sannan a op akwai gawarwaki takwas da suka hada da mata bakwai ya kuma nuna cewa kila adadin waɗanda suka mutu na ƙarshe ya zarce haka wata mijiyar ƙungiyar ba da agaji ta tabbatar da mutuwar mutane bakwai a manyala da kuma akalla takwas a ofe daga ƙarshe jiya lahadi ƙasashen rasha da ukraine suka yi ikirari masu cin karo da juna kan wanda ke da iko da yankin da ke kusa da blahodatni a gabashin yankin donetsk kamfanin sojojin hayar rasha mai suna wagner group yana da awar cewa ya kwace ƙauyen yayin da rundunar sojojin ukraine suka ce dakarunta sun dakile harin wata rundunar sojojin ukraine sun dakile hare-haren masu mamaya a yankunan da ke blahodatni a yankin donetsk shugaban hafsan hafsoshin sojin ukraine ya bayyana haka ne a cikin rahoton da yake badawa kullum da safe yana mai nuni da faɗan da aka yi a ranar asabar ukraine ta ce dakarunta sun kuma dakile harin da rasha ta kai a wasu yankuna kusa da wasu matsugunai sha uku a yankin Donetsk. Amma kamfanin Wagner Group da Amurka ta ayyana a matsayin kamfanin masu aikata laifuka na ƙasa da ƙasa ta faɗa a cikin shafinta na Telegram a ranar Asabar cewa wani rukunin dakarunta sun kwace Blahodnitny. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya bayar da rahoton cewa babu wani tabbaci na kai tsaye daga ma'aikatar tsaron Rasha. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da sana'a watch it. cewa da za ka yi security na tambayanka oh baba na tambaya eh, na tambayanka oh, wayo na tambaya da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta to yanzu kuma ga nasiru adamu 'yan hikaya da shirinmu na gaba Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na boa da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar, musamman ma dai karamar hukumar Isa da Sabon Birni, inda wasu matasa da suka bauɗe hanya kan haddasa cikas ga salama ko ko zaman lafiya. Wannan yakan kawo asarar rayuka da dukiya. Makon jiya Musa ya haya Muhammad na magana ne kan bukatar hukunta duk wanda aka samu da laifi a kowane bangare na jami'an tsaro da miyagun irin da hakan zai zama bakin zare da samar da maslaha. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa ya haya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul da Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi Bilyaminu Umar na Kasari, Aminu Alhussaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. adalci wato da turanci justice duk ita take kawo wani wani ah, ah, tarnaki da hana jami'an tsaro su sadaukar da rayuwarsu wurin gudanar da aikinsu saboda ba a ba su haƙoƙinsu a dakin ma aikin da ya kamata tallafin da ya kamata a ba su na abinci dan first aid na maganin gaggawa da sauransu da ya kamata a rika ba su ba a ba su sa'annan kuma idan muka kalli ah, ta bangare ɗaya mu kanmu al'umma tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaron za ka ga ba wani kowa yana zargin wani su al'umma suna ganin ba wata kyakkyawa alaka su da su suna zargin kamar akwai wata hanya da jami'an tsaro suke haɗa kai da wasu 'yan ta'adda su kuma 'yan sanda su kuma a mu jami'an tsaron mu suna ganin a'a wa'annan 'yan ta'addan suna haɗa kai da ɗaiɗaiku daga cikin mutanen gari suna basu wasu bayanan sarruka amma irin ah, abin da na ambush da ake zuwa a yi eh, musu suna eh, kwantan bauna. So duka dai wannan abun abun da zai magance shi na cikin gaggawa shine adalci idan shugabanni masu rike da madahun iko suka yi adalci to an magance matsalar tsaro saboda su ne za su ba da dama a yi hukunci su za su sa hannu daga karshe idan alkali ya yi hukunci a kashe ɗan ta'adda su za su gyara su za su gyara tsarin alkalanci an kamo ɗan ta'adda an hukunta shi an tabbatar da an kashe shi gobe wani ɗan ta'addan gudu zai yi an zo jami'an tsaro ya yi aikin da ba daidai ba an kama shi an lalabtar da shi dan uwan shi zai kiyaye ya yi aikin kwarai yan sandan nan yan ma'aikatan nan sun je sun kamo yan ta'adda daga baya kila ta bayan fage sun je sun sa akwai wanda ne na gani da ido na a wani faifai na bidiyo yana bayani an kama shi sau uku dan ta'adda ne yana faɗi an kama shi sau uku an kama shi na ɗaya an sake shi an kama shi na biyu har wasu uh, ba dai sai an bayyana sauran abubuwan ba dai daga ƙarshe kuma an sake shi har kamu na ƙarshe a nan ne kila aka yi hukunci a kansa so babban hanyar da za a iya magance wa'annan abubuwan shine shugabanni su yi gyara na gaggawa su tabbatar da adalci a cikin shugabancinsu jami'an tsaron a yi musu adalci al'umma a yi musu adalci za a samu to ina ganin abin da za a yi yanzu za mu je zagaye na ƙarshe ina ga za mu bi bayan ɗaya dumi magana in yayi sai ya kammala sa nan kan wannan maudu'i da muke tattaunawa kai ina jin watakila za mu koma daga ƙasa za mu faro daga habiba hakimi habiba tutte kin ji ko kuma in ce kina cikin zantawa ne kan wanda bari bari mu koma wajen shi shugaban majalisar matasa na jihar Sokoto Yakubu Abubakar. Shi ma ya daga. To shi kenan bari mu koma wajen ɗan jarida Aminu a lusaina Amanawa. <laughs> <laughs> Eh Aminu muna ji. Na, to ni abin da nake gani da kuma gudunmawar da ya kamata a ce matasa sun taka a wannan yanayin eh, daga ƙarshe akwai buƙatar matashi ya san cewa baya da ƙasa da jiha da ta wuce najeriya da kuma sokoto kuma baya da yanki da ya wuce arewa duk wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ce da ƙasar nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa to ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau mu kuma yanzu muke hawa me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana goben mu ba domin mu za ta amfana saboda mu muke matasan nan mu muke da karfi a jika mu muke da shekarun da muke da karfin iya aiwatar da kuma menene ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro ta hanyar tallafawa su jama'an tsaro da bayanan da za su taimaka musu wajen kaiwa ga nasara a wannan matsalar na farko kenan na biyu mostly za ka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala me yasa ba za mu dinga shirya taruka ba domin wayar matasan mu matsalar nan akan irin wannan tsatsawar ra'ayi da makamantansu idan kila a cikin mutum ɗari idan aka shirya taron aka waye musu da kai kila akwai masu niyyar aiwatarwa cikin mutum ɗari alal misali aka samu mutum goma kaga matsalar ta ragu kuma za a samu mafita to ni ina ganin idan aka aiwatar da wannan insha Allah goban mu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana kuma wannan takin da aka daɗe ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goben ta zamo tamu mulki najeriya mulki jihar sokoto najeriya ma ta kasance giyon nahiyar afirka kamar yadda ake mata take aminu aminu akwai abin da ka faɗa wanda ya min ake ya burge na matasa hawa suke su ko watakila waɗanda suke gaba wato sun gangaro akwai wato eh. Eh, wanda ya gangaro ya san ya gangaro wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan Eh, eh. ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin a ah, ai su yanzu ba eh, lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da karfin iya aiwatarwa mu idan mu har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara kasar mu ta ci gaba mu za ta amfana mu za mu gina Najeriya a matsayin mu na matasa saboda yanzu nan ne muke da namu lokacin saboda aka samu tun lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35 to fa lokacin yake da karfin iya aiwatarwa da matin kare duk wani abu sabanin idan mutum ya haura 40 din nan to ya fara gangara za ga daga nan yi shi lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda za mu je din <laughs> Biliyaminu Umar na gasari. Eh to mafita kusan sauran matasa sun faɗa ƙarin bayan da zan yi a kan nan shine na farko dai musamman gefen 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar idan na ce menene gobe za ta haifar kada su lalata ƙwaƙwalwar matasa kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba su ba iya zama tare da su su wannan abin zai iya shafan 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kansu ba za su samu zaman lafiyar da suke bukata ba saboda shi mulki yana da lokaci so kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru kaga daga baya kuma ah, zai dawo ya kasance kana da dan ah, kusan mafita wanda kuma kana da damar da za ka samar da mafita ga wannan lokacin ba ka yi amfani da wannan damar ba su ga ah, akwai bukatar su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar wayannan matasan dai su ne a ah, shugabannin gobe kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa a jawo su a cikin ah, shugabanci ko wani bangare wanda hakan zai sa tun suna a ƙananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci hakan zai ƙara ƙarfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi za su yi a eh, shugabanci kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi idan muka duba a lokutan baya kusan waɗanda suka gyara najeriya fa suna cikin shekarun matasantaka ne wanda kuma yanzu za a ga kusan sai 'yan shekara 60 su ne ake ganin su suke gyara najeriya matasa ku dakata a nan makon gobe allah ya kai mu ma ɗora a madadin matasan na jihar sokoto ni nasiru adamu eli kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai allah ya kai mu makon Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu 'yan Hikaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan jibirin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar kamar sauran jaridun najeriya ya mai da hankali ne game da kara wa'adi na karban tsaffin kuɗi da babban bankin najeriya cbn ta yi hadade gwamnan babban bankin najeriya godwin emefele ya bayyana cewa ranar 31 ga wannan wata ne bankuna a najeriya za su daina karban tsaffin kuɗi har kuma da amfani da sabbin kuɗin da aka buga to sai dai yanzu gwamnan babban bankin ya ce an kara wa'adi zuwa goma ga watan fabairu kafin dai karin talakawa da sauran masu fada aje da suka hada da 'yan siyasa sun sha kira ga gwamnan babban bankin najeriya da ma shugaban kasa muhammadu buhari da zuba halin da talakawa ke ciki na kara wa'adi sai kuma jaridar daily trust ita ma jaridar daily trust ta mai da hankali ne akan wannan labari na kara wa'adin tsaffin kuɗi da gwamnan babban bankin najeriya ya yi inda tarwaito shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai alhassan ado doguwa na cewa ko kaɗan majalisar wakilai ba za ta amince da wannan ƙarin wa'adi kudi da gwamnan babban bankin najeriya ya yi ba domin kuwa akwai dokar bankin mai sashe uku da hudu da kuma biyar da ya umarci bankin kasa da ya bada isasshen wa'adi ga 'yan kasa domin canja su alasan ado doguwa ya bayyana cewa matakin da emefile ya dauka na kara wa'adin kwanaki goma ya dauke shi ne domin kaucewa barazanar da majalisar wakilai ta na cewa a kamo shi sai kuma jaridar the nation ita ma jaridar the nation ta mai da hankali ne akan wannan labari na sauyin kudi a najeriya inda ta ce yanzu haka 'yan najeriya da dama na marhaban lale dangane da matakin da gwamnan babban bankin kasan ya dauka na kara wa'adin kwanaki goma domin canza kudade a kasa tuni dai manyan 'yan siyasar kasar irin su bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc mai mulki wanda tun farko ya gana da shugaban kasa muhammadu buhari akan wannan matsala suka nemi gwamnati ta kara wa'adin haka shi ma dan takarar jam'iyyar pdp mai adawa alhaji atiku abubakar ya buƙaci gwamnati ta yi sassauci domin ko 'yan kasa na shan azaba sai kuma jaridar premier premium times jaridar premium times ta bayyana cewa wasu 'yan bidiga da suke cikin wasu motocin siya na bas guda biyu sun bude wuta a kan wasu jami'an 'yan sanda da ke gudanar da sintiri inda kuma suka kashe 'yan sanda guda uku a babban hanyar da ya tashi daga inugu zuwa jihar ebonyi jaridar premium times ta ruwaito kakakin rundunar 'yan sanda jihar ebonyi chris anyawu na tabbatar da akwai lamarin inda ya bayyana cewa yanzu haka daya daga cikin 'yan sanda da ya samu rauni marasa shi a kafarsa na samun magani a wani asibiti da ke jihar ebonyi sai kuma jaridar da guardian jaridar guardian na cewa yanzu haka wata motar kwantena da ta faɗi akan wani bus da ke dauke da fasinjoji ta yi sanadiyar mutuwar akalla fasinjoji guda tara a yammacin jiya lahadi a birnin lagos wanda suka rasu da sun hada da maza guda hudu da mata guda uku da kuma wata mata da aka ce ta tsira da ranta amma tana samun magani a asibiti ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. 'yan sandan isra'ila sun rufe gidan wani bafalasini dan bindiga a birnin kudus ya lahadi kwanaki biyu bayan kashe mutane bakwai a wajen wata majami'a a daidai lokacin da ake fargabar barkewar zuma mafi muni da a kwashe shekaru ana yi a birnin kudus da kuma gabar yammacin kogin jordan firayim minista benjamin netanyahu ya sanar da shirin sauƙaƙa wa 'yan isra'ila daukar bindigogi bayan harin da aka kai kan majami'ar wanda shine hari mafi muni da aka kai kan yahudawa a yankin kudus tun shekara ta 2008 ofishin jakadancin kasar china da ke tokyo ya sanar jiya lahadi cewa zai koma bayar da biza ga 'yan kasar japan matakin ya kawo ƙarshen wani mataki na ramuwar gayya ga matakin da japan ta ɗauka na buƙatar gwajin cutar covid-19 ga matafiya da suka zo daga babban yankin kasar china inda adadin masu kamuwa da cutar ke karuwa daga yau ofishin jakadanci da ofisoshin china za su ci gaba da bayar da biza da suka saba ga 'yan kasar japan in ji wata gajeriyar sanarwa ta yanar gizo da ofishin jakadancin ya fitar ba tare da yin ƙarin bayani ba hukumomin najeriya sun ce mutane ashirin suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a ɗaya daga cikin haɗuran wata babbar motar dakon kaya ɗauke da babbar kwantaina ta yi karo da wata motar safa ta haya a Legas. Hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Legas ko Lasma jiya Lahadi ta ce sun yi nasarar ceto mutane hudu bayan shafa sa'o'i hudu suna gudanar da aiki a Ojleba da ke yankin kudu maso yammacin jihar. Wasu har-hara da aka kai a ƙauyukan gabashin Congo ake dangantawa da 'yan tawayin ADF da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ya yi sanadin mutuwar akalla mutane sha biyar jiya lahadi kamar yadda jami'an yankin suka bayyana waɗannan kashe-kashe na baya-bayan nan da yana zuwa ne mako guda bayan wani hari makamancin wannan da ya sanadin mutuwar mutane fiye da ashirin To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen mu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya hada ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsi baba ya ko makeri ne nake muku fatan alheri salamu alaikum